assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 24 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da 24 ga watan nuwamba shekara ta 2016 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu bai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بيت الشعير بالشعير باب الشرك شهير كشهير حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن الشهاب عن مالك بن أوس أن أخبره أنه التمس صرفا من مئة دينار للي شي مالك بن أوس wato ya nemi canji da dinari ɗari ya nemi canji da dinari ɗari ja'ani balhatu bin ubaidillah sai talha bin ubaidillah radiyallahu anhu sai ya kira ni fatara bina hatta safara hatta sarafa min wato sai muka tattauna muka kutsa cikin tattaunawa kan canji har ya zama to yayin canji daga gare ni fa akhadha adh-dhahaba yuqallibuha fi yadi sai sai ya karbi dinarin da ya canji yana jujjuya dinarin a hannunsa an gane ku ya ya bada azurfa an bashi dinari kenan ko na'am kuma qala sanan sai ya ce hatta ya'ti khazini min al-ghaba to na karbi dinarin wato in zan baka naka canjin har sai ainihin wato mai tsaron wato mai tsaron dukiya na sai ya zo daga can daji an gane ne har sai mai tsaron dukiya na ya zo daga daji kuɗin na hannun shi ni na karɓi naka yanzu idan ya zo sai in mika maka nawa wa Umar ya mahu zali to umar radiyallahu anhu yana jin wannan magana din sai umar radiyallahu anhu sai ya ce wallahi la tufariku hatta ta'khudha min yace wallahi ba za ka rabu da shi ba har sai ka karba daga gare shi kun fahimta ko ba za ka rabu da shi ba sai ka karbi naka canjin ka karbi zinarinsa to in za ka kawo naka azurfan ko kuma zinarin za a yi canji da zinari wato kada ku rabu sai kowanne ya amshi nashi haƙƙin a yi hannun kuturu da makaho amma maganar cewa ka karbi nawa sannan ka ce sai wane ya dawo in ya dawo sai in baka naka canjin wannan riba ne an gane wannan ko yana daga cikin riba wanda shari'a ta yi hani gare shi shine riban jinkiri qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bi zabi riban wato Umar sai kawo hujja da mai da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam akan goyon bayan fikihunsa kenan duk wani fikihu wanda ba shi da madogari daga cikin kitabu wa sunna an gane ba su ne ingantacce ba an gane ko asalin fikihu ana ciran to hukunce hukuncensa ne daga kitabu sunna shi yasa da Umar ya ce wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha min wallahi ba za ka rabu da shi ba har sai ka karbi naka haƙƙi daga gare shi sai ce dalili na qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga Umar ai daga cikin fuqaha na duniya Umar na cikinsu. ko kaga da ya faɗi magana bai yi shiru ba sai da ya faɗi madogaransa a gane ko madogaran nan a ina ya samo shi alkitabu wa sunna sai ke cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam azhabu riba riban illa ha wa ha dinari da dinari riba ne sai dai miƙa mu miƙa maka A gane ko sai dai hannun kuturu da makahu wal burru bil burri riban sannan azurfa da azurfa riba ne